Ƙasar Nijar na da halittun namun daji da shimfiɗar jeji mai fa'ida kuma kala-kala sai dai zuwa yau ƙasar Nijar ba ta da ƙididdiga na baya-bayan nan bisa ga wa'annan kalolin itace a cewar daraktan ƙasa na gandun daji da hilayen da ake wa kariya Sahelo Samaila. Nijar ta kumshi nau'o'in halittun dabbobi masu shayar da nono 373 fiye da nau'in tsuntsaye 150. tsohon alkaluma ne ana iya kamanta haka a kibabben daji na duwulbe amma duka wuraren an daɗe ba a yi wannan ba saboda abubuwa ne da suke buƙatar isasshen hali amma 'yan shekarun bayan nan ƙasar niger ta rasa hilaye halittun namun daji da dama ga kuma itacen da ke kamɓacewa a bayanin dr saini abdulaziz na ƙungiyar ƙasa da ƙasa ga batun tanadin karkara eecn niger misalin salvador Dora persika ice dangin adawa da ke mamaye yankunan hamada muna da dabbobi da suka bace. daga cikin muhallin halittunmu kamar barewa ga mutanen da suka san yankin agadas har zuwa yankin difa muna da yawan jimina mai jan wuya da suka bace. akwai kuma raƙuman daji su kaɗai ne suke rayuwa cikin daji tare da mutane su kaɗai ne a duniya idan ya bace. shi kenan su duka ne suke ɓacewa. Kowane yanayin mahali na da amfano ga ɗan adam cikin birnin tawa batar angulu da ke tsabtace mali ana ganin alamun abubakar umaru mataimakin daraktan mayankar tawa duk wanda ya zuwa mahauta angulu su za su tarban shi da akwai su gaskiya yadda wakil zato amma yan shekarun ga duka ba a maganin su bara na ga da guda ko da biyu na da zo da ta habis zancen gare ni ba sake ganin shi ba suna unhwani gunta nawa ka doka suna rage mana da tika sharaci suka yi mana to da ko babu su eh, dole sai mun tattara su mun kwashe an ta an kai su daji duk da haka yanayin mali ana iya maido da shi tare da gamin kokari. in ji Dr. Saini Abdulaziz na EECN Niger. Misali muna kokarin kare wurare ta hanyar wani kwamiti. Muna yin waɗansu manyan ayyuka da shuka irin itatuwa domin farfaɗo da daji. Muna yin gwajin itatuwa da suka ɓace wani yunkuri ne na sake farfaɗo da itatuwa. Saboda idan babu itatuwa dabbobin daji suna ɓacewa. Amma idan akwai itatuwa dabbobin da kansu suke dawa. domin kawo mafita ga matsalar da yanayi ke fuskanta da kuma barazanar da ke bibiyar yanayin mahalli cop da ke gudana yanzu haka a ƙasar misira da kuma cop bisa ga bambantar halittu da aka tanada gudanar da ita a watan Desamba mai zuwa a ƙasar Kanada damar marki ne domin samun zuba jari ga ayyukan game da ƙalubalen yanayin.